haka da akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su damar su riƙe 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama da watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ba ban san ra'ayin ka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu to wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin najeriya a game ya ce mm. in ta kama a basu sai a ce a basu amma fa da ka manta zuwa mu sono ana ba da kuɗi ana kiran shi bail out a biya albashi jihohi nawa ne suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci a zuwa kuma ɗauki 'yan sanda a iya a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai hmm. amma yanzu hankalinka bai kwanta ta ayi ba a yanzu ni hankali na bai kwanta a yi ba ya kamata a ce wani ta'addanci da ake a arewa maso gabar yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama da babu su sannan a tsara a ga a jihohin za su iya rike 'yan sandan nan bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi da zai harbi mm. ka kuma kasa biyan shi albashi ka san abin da zai yi to